shaidan idan ya zo daidai inda ya rike ya ce Allahu za ka ci nasara cikin gaggawa idan an zo Muhammadu za ka ci nasara amma da yar wahala wahala kaɗan bai kawata idan ka zo Jibrilu a kowa za ka ci nasara amma sai ka ci uwar wahala amma in ka zo shaidan to ai gaba ka duk da wannan haramun ne yin duba kowace iri ce haramun Allah ce ya yi lazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam al azlam shine wannan neman sa'a ta hanyar yin duba ta hanyar da ba istikhara ba rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun an gane ko wa huwa alladhi yi abu sufyan shi wannan gunki na hubal shine wanda Abu Sufyan ya faɗa game da shi yawma Uhud a ranar da aka yi yakin Uhud yace uulu hubal uulu hubal wato lokacin da aka yi yaki din nan kura tayi kura har munafikai suna yada cewa an kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an da ku Abu Sufyan ya faɗi bakakken maganganu ina wane ina wane ina wane yana ta uulu hubal ka dauka ya kai hubal mun samu nasara yau a wajen yaki sai manzon Allah ce ba za ku bashi an samu suka ce me za mu bashi ansa yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal wato ainihin Allah madaukaki shine a'la mafi girma shine wa ajal mafi bunkasa wa kana lahum isa wa na'ila an gane ku kuma dai a wannan wurin ne shi Abu Sufyan ya ringa cewa nal uzza wa la uzza lakum muna da uzza ku ba ku da uzza ya dai fata baka maganganu wanda yanzu ba lokacin abin da wa kana lahum isaf wa na'ila haka laraba suna da gunkin isaf da na'ila wato goma sha ɗaya kenan ko dan hubal na tara ga kuma na goma kuma tace cikin kabilar jurhum fa dakhala albayta sai suka shiga ɗakin ka'aba fa fajara biha fihi sai shi mutumin da ya fasikanci da ita fa masakhahum Allahu fihi hajraini wai sai Allah ya dirkita halittan sai mayar da su duwatsu guda biyu fa akharjuhuma sai laraba suka fito da wannan duwatsu fa wada'uhuma sai suka dora su a kofar Ka'aba liyatta iza bihim nas dan mutane su dauki izina da su falamma talal amad lokacin da zamani ya tsawaita wa ubidat al-asnam har aka zo ana bauta gumaka ubida su ma kuma sai aka ci gaba da bauta musu amma wannan ita kuma kissa ce irin tasu da larabawan jahiliya ba za ka iya gaskata ta dan ba wani sanadi da yake tabbatar da ita an gane ko to kamar yadda yake cikin waɗansu littafan tafsiri waɗannan kuma ka guda biyu da isaf da na'ila isaf yana kan dutsen safa ne a lokacin jahiliya na'ila yana kan dutsen marwa lokacin da duk mutum ya zo sa yi tsakanin safa da marwa in ya hau kan dutsen safa sai ya shafi wannan gunki na isaf ya shafa jikinsa in ya hau kan marwa sai ya shafi wannan gunki na na'ila kuma ya shafa jikinsa haka suka rinka yi to lokacin da musulunci ya zo aka rushe bautar gumaka amma ba a hana mutane yin sa'ayi tsakanin safa da marwa to sai waɗansu daga cikin musulmi suke kyamatar yin sa'ayi tsakanin safa da marwa dan tuna menene abin da ke wurin ada ina ba da sai suke kyashin yin sai suke kyamar yin haka zuciyarsu ta ki sakewa suna ganin kamar in sun yi sun yi laifi sai Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin alamomin ibada na ubangiji man hajjal baita wanda zirki dakin ka'aba aw itamara ko kuma wato yayi umara fala junaha alaihi an yatawafa bihima to babu lafi wato yayi tawafi ma'ana yayi sa'ayi tsakanin waɗannan wuraren sa sa'ayi tsakanin safa da marwa faman tatawwa khairan fa inna lillahi shakirun alim wanda ya dade na alkhairi to kuma Allah madaukaki wato mai godewa ne ga ayyukan bayi sannan masani subhanahu wa ta'ala daga nan sai zulkhalasa gunki na sha biyu kenan gunkin da ake kira zulkhalasa wa kana li khas'am wa bujaila gunki na kabilar bajila ko bujaila da kuma khas'am sanamun yuqal lahu zulkhalasa gunkin da ake kira zulkhalasa baina makkah wal madina a wani wuri yake tsakanin makka da madina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li jarir bin abdullah al-bajali sai manzon Allah ya ce da Jarir bin Abdullah al-Bajali ala turihani min zul khalasa shin ba za ka hutar da mu da wannan gunki na zul khalasa ba fasara ilaihi bi ahmus sai ya tafi je inda gunkin yake a ƙauyen da ake kira ahmus fa qatalatu hamadan kabilar hamadan ko suka kawo suka nemi su yake shi fa zafira bihim sai ta nasara akan su wa hadama ya rushe wannan gunki wa kana li quda'ata wa lakhmin wa juzam wa amila wa ghatafan sanamun waɗannan kabilu kabilar quda'a da lakab da juzam da amila da qatfan kabilu nawa kenan biyar suna da gunki fi mashariki sham a can in an kusan shiga kasar sham an fita daga kasar larabawa kenan tana wa kana li ahli kulli wadin bi makkah sanamun kai ko ma mutanen wani ƙauye ko kuma ka ce mutanen wadi tsakanin dutse da dutse duk inda wani wadi yake mutanen wannan wuri suna da gunkin su na kansu idza arada ahaduhum safaran kana akhira ma yasna fi manzilihi dayan su in ya so yin tafiya karshen abin da zai kafin ya fita daga gida an ya tamassa abihi ya je shafa wannan gunki a jikin sa ya tafi karshen abin da zai a gida sanamu ammi anan gunki na sha uku akwai gunkin da ake kira gunkin babban anas sanamu ammi anan qala ibn ishaq ibn ishaq ya ce wa kana li khawlan li sanamun yuqalu lahu ammu anas qabilar khawlan suna da gunkin da ake kira ammu anas wa anzala Allah wa ja'alu lillahi mimma فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم wato a sanadiyar su ne aka saukar da wannan aya wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban su masu shirka ja'alu lillahi sun sanya wa Allah min mazara a cikin abin da shi ya halicce shi min alharsi na amfanin gona wal an'ami da dabbobin gida nasiban sun sanya masa wani rabo na musamman a ciki cikin wani amfanin gona su ce rabon Allah ne wannan cikin wani dabbobi su ce wannan rabon Allah ne ina fata mu fahimta rabon Allah sai su sadaukar su bayar sadaka ga mabukata rabon gumaka kuma sai su ɗauka sai su je su kai wa gumakan sai su masu gadon gumakan su cinye irin yanzu idan ka kai sadaka ka watsa akan kabari waye zai ɗauka na gadon sai je sai turaren wuta sai kunna sai ce wai wannan kancin daga cikin kabarin duk damfara ce don ka kara ba da kuɗi tun da laraban jahiliya suke haka turaren da man shafa da turaren wuta ba abinda ba a sa gunki da turare na ruwa to yau haka masu bautan kaburbura suke a yau din nan ba ba ba fa qalu hadha lillahi sai su ce wannan rabon Allah ne bi za'amihim Allah ce ariya wasu kenan wa hadha li shurakaina wannan ko na abokanan tarayyar mu ne fa ma kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah duk abin da ya zanto na guma na abokanan tarayyar su ba sa mika shi ga Allah baya saduwa ga Allah wa ma kana lillahi duk abin da ya zanto na Allah kuwa fa huwa yasilu ila shirakaihim to shi kuma yana iya kaiwa zuwa ga abokanan tarayyar su Allah ce sa'a ma ya hukumun abin da suke hukuntawa ya munana ina fata an fahimta abin nufi idan suka ware suka ce wannan rabon na Allah ne wannan rabon na gumaka ne rabon Allah za a ba ne, rabon gumaka kuma za a kai wurin masu gadin su to wajen daukewa in wani abu daga cikin rabon Allah ya fada cikin rabon gunki sai a bar shi to ai shi Allah mawadaci ne sai a ƙara gumaka nasu rabon amma idan wani abu na rabon gumaka kuma ya fada cikin rabon Allah sai an ɗauko shi shine fa ma kana li in fala yasilu ila duk abin da na gunkin su ne ba sa yadda ya fada cikin rabon Allah ko ya fada sai an ɗauko wa ma kana li shirka wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shirka amma abin da ke rabon Allah ne in ya fada cikin rabon gumaka to wannan sai a ce ai ba komai shi Allah mawadaci ne sai Allah ce sa'a ma ya hukumu ya buna da irin abin da suke na wannan kudurin cewa ba ga wani abu daban Allah ga wani abu daban gunki falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bit tauhid yayin da Allah ya turo manzon Allah da tauhidi qalat quraish quraishawa sai suka ce aja'al al alihata ilahan wahida yanzu waɗannan alloli ga su da yawa ga wud ga suwa'a ga yahud ga ya'ub ga nasra da uzza da mana ga hubal ga ga na'ila ga ga kai kowane gari ba da gunkin su wanda aka sani da wanda ba sani ba wani lokacin ba kowane gida kowane family da gunkin su yanzu sai a dunkule su a mayar da Allah ya zama daya a ja'al al-alihata ilahun wahida yanzu shi manzo Allah kawai sai ya zo ya mayar da alloli gaba ɗaya su zama Allah daya inna hadha la shay'un ujab wanda abin mamaki da yawa yake idan Allah wai abinda manzo Allah ya shi da abin mamaki su ba su mamaki <laughs> abin da suka yi abin da Allah kisha bai zama abin mamaki ba sai abinda da manzo Allah ya ce wa a koma ga Allah shi kadai wa kanat al-arabu qad ittakhadhat ma al-ka'bati tawagit larabawa sun riki tawagit wato gumaka da suke bautatawa a dakin ka'aba wa hiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zim kaaba banda ka'aba din wato suna da waɗansu ɗakuna kai da suka sanya gumaka a ciki kuma suna girmama wannan ɗakuna irin yadda suke girmama ka'aba walamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajada hawla al-bayti 360 sanama yayin da wato manzo sallallahu ya bude makka a daidai wato ainihin dakin ka'aba sai da ya sami gunki daidai har uku da sittin fa ja'ala ya tsanu fi wujuhiha wa uyuniha ya rinka sukan wuyan wannan gumakan yana sukan su da mashi ko cakarsa da takobi da idan su yana tsokane masa ido wa yaqulu yana cewa ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa hiya tatasaqatu gumakan suna faduwa ala ru'usiha su tuntsura aka thumma amara biha sanan manzo Allah ya umarni a dauke gumakan fa ukhrijat min al masjid aka fitar da su daga masallaci wa hurrikat sannan aka je aka kone su gaba an gane ku dukan waɗannan wato hikimar kawo wannan a matsayin muqaddima kafin zuwan kafin a shiga tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a baka hoton mai jahiliya take ciki yanzu kowa ya da lalle ya halatta asawa lokacin wancan da suna mai jahiliya dan ka duba irin wannan barnar wannan fa abin da ya kawo kaɗan ne daga ciki barnar da take cikin a aqaid ce kawai ya kawo ita ma yar kaɗan. barnar da ta shafi aqida kaɗai. banda barnar da ta shafi ibada banda wadda ta shafi suluk banda wadda ta shafi mu'amala in ka koma mu'amala ga riba su gani suke ma riba din ita ce halal kasuwanci daga baya ya zo ya kamance da ita ce sa aka halatta shi amma shi ba shi ne asali ba riba ce asali to a wurin an fahimta ku banda abin da ya shafi suluk wato yawan zinace zinace da barna banda abin da ya shafi wato mu'amala ta yau da gobe wajen zalunci da sauran kwace da fashi da yaƙe yaƙe shi yasa Umar dan Khattab ke cewa ba wanda zai gane kimar alkur'ani sai in ya san rayuwar Larabawa lokacin da ka duba kowane mutum daga cikin masu kasidar Larabawan nan waɗanda suka shahara lokacin jahiliya ashabul mu'allaqat duk wanda zai bude waƙarsa za ga zai yi ne akan mace ko kan giya kaga hoton jahiliya din yake baka kan mace ko kan giya daga baya kuma yayi magana akan yaki ko kisan kai ko farauta dukkan su kowanne haka ya bude waka barna kawai tun da kan imrul qaisi kifa nafsi min zikira habibin wa manzili bi zikri lewa bayna dakhuli fa hawmali fa tudhiha fal makarat lam ya'fur ismuha liman sajadha min janubi طرفة من الأرض bi أطلال ببركة سهمدي تلوه كبارك الوشم في ظاهر yadi. amru bin kulsu ala hubbi bi sahniki fasbahina wala la khumur al andarina musha'atan ka anna al ussa fiha izam al ma'u khalataha safina tudurru bi dhulbani maganganu na giya maganganu na yamace shine kawai barna da kisan kai da farauta shine kawai abin da ga yaki yaki to jahiliya kenan waɗannan mutanen da suke a cikin wannan mona hali qur'ani yazo cikin shekaru goma sha uku ya mayar da su khaira umma Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to wani tsari kake da shi da zai gyara duniya in ba alqur'anin ba ya gyara ada an gani duk tsarin da kake da shi yanzu a duniya ba gyara yayi ba barna yayi ka gani a gaban idan ka kuma kake kara aiki da shi communism barna yayi a duniya kuma ake kara yin aiki da shi democracy barna ta a duniya kuma har yanzu ake kara aiki da ita amma qur'ani da hadisi gyara suka yi kuma amma ake kafirce musu ba wanda zai gane kimar qur'ani sai wanda ya karanci barnar da ake cikin lokacin jahiliya ga manzon Allah ya zo ya gyara mutane sun zama wannan khairu ummatin ummatan sun zama almu'minuna ikhwa sun zama kaza sun zama kaza daga nan zaka san ba abin da zai mana gyara sai alqur'ani ne inda aka raba mu da alqur'ani aka raba mu da hadisi to an ji nasara akan mu kwanan nan wani shugaban yahudawa yake cewa ba wai kama falastin ko mu kashe su ne matsala ba ba kuma mu rushe masjidin al-aqsa shine nasara ba ya zami mu raba musulmi da wannan abin da ake kira da suna qur'ani yace dan shine masdarul quwwa yace shine babbar karfi in suna rike da shi da koyarwarsa in aka karya su aka raba su da alqur'ani aka gina musu wani abu daban an riga an ci nasara da su a wajen yaki kaka duk abin da aka yi wa duniyar larabawa kenan a yau taro za su yi su kansu su kasa a tsakanin su ba za su iya warware matsalar su za su haɗa kai su fuskanci abin amma dukan kowanne al'ummar arabiya al'ummar arabiya al'ummar larabawa al'ummar larabawa al'ummar larabawa kullum sai sun yi taro amma ajandar taron america ce za ta tsara ko isra'ila ko ba wanda ya sai saba haka za ba za su iya haduwa ba har daga araba su da qur'ani an kyale su da larabci to haka duk al'ummar da aka rabata da alqur'ani ta riga ta shiga saboda haka ba abin da ya kamata mu irin alkur'ani malai ce raja'ana ila sirati za mu koma kan sirar manzon Allah abin da za a tashi akai bada'ul wahayi to wannan matashiyar tana da dan tsawo naga ko mun fara ba za mu ba ta hakkin ta ba lokaci zai za mu zo anwa'ul wahayi wanda wannan yana da matukar muhimmanci gane nau'ikan wahayi ban yi zata Sheikh Muhammad bin Abdul Hafiz kawo shi anan ba sai ga shi kawo shi awwalu man amana bi duk yanzu ne fa za mu shiga sira din tsantsa inda durus din suke tsantsa domin abubuwan da suka faru a baya duk sharar fage ne na kawo labarin yaya ma environment din maka yake ciki kafin zuwan kafin a turo annabi kafin ma haihuwar annabi yaya yake ciki bayan an haifa annabi yaya al'amuran take da sauransu duk wannan kawai mukaddima ce amma shiga sirar manzon Allah din yanzu ne za a shiga tsantsar ayyuka din na wahayi fara saukar wahayi da'awa inda anan mun za mu yi samun darussa wanda suka dace mu dauka a cikin rayuwa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi islam wa waɗanda suke bautar gunki har Allah ya karɓi rayuwarsu a lokacin jahiliya menene matsayinsu matsayinsu sun mutu suna kafirai ba za ka ce wai su tunda mutanen jahiliya ne babu hukunci a kansu cikin abubuwan da mutanen jahiliya suka yi na barna iri biyu ne akwai abin da yake hukuncinsa a sarari yake don mutumin da yake da hankali da basira yi shi ya san bai kyauta ba ko da wani wahayi bai zo ya ce masa karkai kaza ba to duk irin wannan ababen duk wanda yake sai Allah ya kama shi da shi kamar bautar gunki hukuncin sa sarri sun yadda gunkin nan baya kashewa baya rayawa baya arsa baya kaza kamar mutum ya auri matar babansa ko ya auri yarsa ta cikinsa ko ya binne yarsa da ranta duk wani da yake saboda haka wannan tabbas za a kawo mutum da shi amma akwai abubuwa na hukunce hukunce waɗanda suke a ɓoye suke ba za a iya gane su ana buƙatar shari'a ta zo da bayanin tafsil ɗinsu illa billah yadda bayanin su yake to wannan ba za a kawo mutum da wannan ba ina ba dan kuma yin galibin ko abinda suka yi abu ne wanda yake da sirrin zalunci dan mutanen kirkin cikin su da yawa ma za ka samu sun daina bautar gunki din ko da a jahiliya suke an samu wanda akwai wanda ba sa bautar gunki dan sun rage hankalin sa da da Imrul Qais din nan shi yana ganin cewa duk da ba wai imani da Allah ba amma dai shi da yaje an an kashe masa uba yadda masu tarihin suke kawo masu kisa suke kawo an kashe masa uba yana can yawo wajen farauta da daba da yake dama shi dan daba ne da inda ake yana tare da gungu na samari a shagiya a yi farauta a kama barewa a ci naman a yi hayaniya a nemi mata shine aikinsa yana cikin wannan halin ya je an haɗa giya ana cikin sha'a ka masa labarin waɗansu masu takara da ubansa wajen sarauta sun kashe ubansa ya faɗi shahararriyar maganar da ta sai ce to al yawma khamrun wa gadar amrun ce giya kan yau ana cikin kuma ba za a dakatar ba amma gobe kan za a yi tsiya <laughs> daga gobe to daga nan tsiya take da yawa ya gari je zai nemi sa'a irin wannan neman sa'a da ake yi wadda muka faɗa da su da ya zaro abin da neman sa'a sai ga an ce na hadiran ya sake mayarwa ya karkada ya karkada sai ya dauko sai ya zaro da hadiran sai ya dauke sai ya watsa gunki ya ce dan ba banka aka kashe ba to kaga ya riga ya gama da to ga kuma wannan amru bin rahi gashi manzo Allah ce zai gaishe cikin wuta ai kaga ba wani uzuri kenan da aka bashi da ko uzuri da kasancewa yana jahiliya za a ce za a kai an gaishe cikin wuta to duk wanda yake wannan abu na zahiri na barna ba za a ce masa wai a wai ba a san halinsa ba an san halinsa kawai dan mutane kuma umumi na nassin ayoyin alqur'ani duk ya haka innal ladina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum dhalun innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahlihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin kaga innal ladina kafaru alladina ismul mawsul ismul mawsul kuma yana cikin siga daga cikin sigul umum al kuma fil umum an yabqa ala umumihi an gane Allah ce waɗanda suka kafirta bai ce ba lokacin jahiliya ko bayan zuwan musulunci kawai ya ce waɗanda suka kafirta to wani zai rabe bai ce banda na san banda na ba ce in kana dalilin da ya ce maka ba ku shi ka kyale ala umumi buka ala umumi wannan ba dalili ne ba matsayin wanda ya sa hoton babansa ko ko dai wata dabba a ɗaki bai halatta ba kafa hoto a daki na mahaifinka ne na wani abokinka ne na matarka ne duk hoto mai rai ba a lika shi a daki kuma ka lika mala'ikun rahama ba za su me hukuncin mace a sa mata suna na'ila dan wai ya ce ya ga wata an sa mata suna na'ila kuma gashi yanzu an ce na'ila sunan gunki ne shi asalin na'ila din ma'anarsa ta fassara ai ba mummunan ma'ana ba ce dan an saya wa mace suna na'ila ba wai ana nufin raya wancan sunan gunkin ba bai shafe ta ba domin dama can akwai na'ila din tun kafin gunkin kamar yadda da wad da ya gus da ya uka da nasara duk sunan ne mutanen kirki daga baya ne su kafiran suka dauka suka sanya goma kan su wannan suna abinda kafiran suka yi bayan nuna kuma haramcin suna sai dai kawai in ya shahara haka kaga na'ila bai shahara ba irin yadda hubal ya shahara a cikin sunan gunkin to waɗannan da su ne tambayoyin da suke hannu wani matan bayan ce to akwai wata tambayar mu cika <coughs> lokaci wace a ciki oh game da riwayar da take nuna annabi ya dauki block wajen ginin ɗakin kaba sai ya faɗi hasiraicin sai bayyana na iyakacin bincike na har yanzu ban kai wata natija ba sai dai mai tafi ba shi har zuwa lokacin da za mu kai ga ba abin da yake wahala da wahala irin bincike kan ingancin riwaya ta inganta ko bata inganta ba wannan kuma sai a hankali don su malaman sai su shekara uku hudu biyar kan wani hadisin suna neman ingancinsa waɗanda suke da kayan aiki da lokaci ma sama da namun gida suna da kayan aiki da zurfin ilimi da fahimta din amma sai su daɗe suna haka wani da muke gaggawa game da ilimi wani littafin sai ka samu mutum ya shekara ashirin yana wallafa bai kare ba wani littafi da dr akram ibn ziya al'umari ya yi jin kamar wannan ne yake ko ya ɗara wannan da kaɗan mai suna mawarid al-khatib fi tarihi bagdad khatib al-bagdadi ya yi littafi mai suna tarihi bagdad abin da yake cikin littafin tarihin dukkan wani malami da ya taɓa shiga bagdad har yanzu zuwa zamanin sa shi tsaye in dai ka taba ta ko bagadad ko awa ɗaya kai ka fita to akwai tarihin ka a littafi juz'i goma sha uku to kaga ai dole shi kafin ya rubuta wannan tarihin ba yana da references ba to shi wannan malamin sai zai rubutu kan references ɗinsa da wanda littafi da wanda littafi tsaye ya koma wajen wannan rubuta wannan research ɗin wanda bai zo haka ba sai da yayi wani shekara ashirin yana yi wani malamin mu ne a Madina daga karshe ya koma ƙasar da aiki to duk inda ake kimanta ilimi haka al'amuran ilimi ilimi kogi ne wanda baya da gaci kuma ka san ranar fara shi amma kar ka sa masa ranar karewa ba ranar da za a ce an kammala karatu ba ranar da za a ce an kammala karatu cutuwa ne kwarai ka ji cewa ka kai wani lokacin da ka daina ka kare karatu a iya kare karatu na takardar shaida ka samu digiri ka samu masters ka yi phd wannan na takardar shaida ke ko profesa ka samu wannan takardar shaida ke dole kana da bukatan ƙara ilimi za ka ci gaba da rasashi da rubuce-rubuce da bincike da tattaunawa da waɗanda suke sa'anninka wanda za ka karu da su su karu da kai to a ta hanyar haka ilimi ke ci gaba shi yasa ba a masa gaggawa in mutum ya masa gaggawa zai fara rami mai girman gaske Allah ga nan da na'am addu'ar me eh kai istiaza idan wasu wasu ya dame ka da mummunan tunani sai ka rinka istiaza wai ma yanzu ganna kamar shaitan na nazgun fastaiz billah inna huwa samiul alim kamar ya shakka game da me wace irin shakka ban gane wace irin shakka ba eh to amma shi abin da kake shakkar menene shi yanzu kawai misali ina shakar cewa yanzu malam abdul ya tafi wurin darasinsa ko bai tafi ba shikenan sai na karanta ta addu'a sai in kore wannan shakkar <laughs> <laughs> ya ba wani mutum wurdi ya ce da shi ga wurdi kai sai ya ga mutumin kawai bai karfe shi ba sai ce ko kana shakka ne sai ce gaskiya yana shakka ya ce to ai manzo Allah ma yayi shakka game da addinin musulunci to wannan magana zai ce fa kuma wai ya kawo ayar fa in kun tafi shakki mai ma anzalla ilayka fasal allazina yaqra'una alkitaba min qabl duk kuma mai mai ya faɗa ne ayar dai ba dai lafazin larabcin zamu da rubuci yanzu wannan yanzu manzo Allah ya shakka Allah yake cewa in kai shakka to ka tambayi kaza sai ya nuna manzon Allah zai shakka in kana lirrahmani waladun fa ana in Allah yana da da to ni ne farkon wanda zai fara bauta masa sai nuna Allah yana da da jahilci ne wannan mun da ladabi daga manzon Allah mutum ya ce manzon Allah ya shakka game da abin da Allah ya saukar masa mun da ladabi daga ga manzon Allah an gane ku na'am ban ji ba tsakanin ahalus suna da shi'a akwai a shi'a suna faɗin haka kullum abin da shi'a suke so su ahalus sunna su yadda da su shi'a ɗin musulmi ne ba abin da shi'a suke so sai su ci wannan nasarar saboda sun san malaman sunna tun daga lokacin tabi'ai tabi'u tabi'ina har yi zuwa yau da muke ciki babu wani karni da malamai ba su yi fatawa sun kafirta shi amma babu wani karni da ba a yi fatawa an kafirta shi amma an yadda kafirai ne ibn hazm haka yace kafirai ne ibn taymiya haka ya faɗa waye haka ya faɗa imamu shafi cikin tabi'ai haka ya faɗa to su kullum sai suke so idan sun samu masu raunin imani sai ce ai rikicin shi a da suna rikici ne na siyasa ma'ana ba rikici ne na akida ba haka suke so su ce mu kuma sai mu ce ƙarya kuke magana ku cewa rikici ne na siyasa rikici ne na akida dan aqidar mu mu ahlus sunna qur'ani ya cika aqidar ku shi a qur'ani bai cika ba wannan aqida ce ko kuma siyasa ce kaga wannan ɗaya ne daga cikin misalai in da haka dubban misalai suna da wanda suka shafa aqida to amma in sun samu raunin imani so suke su gamsar da kai wai kai da rikicin a da sunna rikici ne na siyasa ai siyasa ce ai siyasa ce kawar PDP ce da yabi wa alaikum salam in mutum ya yi istikhara in alheri ne zai ga fari ko zai ga ja in alheri ne Allah nuna masa fari in kuma sharri ne nuna masa ja wannan ba gaskiya bane ba idan mutum ya yi istikhara yadda manzon Allah ya koyar babu wani abin da zai gani wani fari ko baki ko ja ko bulu natsuwa ce ta zuci ko kuma fitar abin daga zuci zaka ji da in kana dardar zuciyarka ta ƙara natsuwa da abin to Allah ya zabar maka ke ko kuma in Allah ya zabar maka kishi yasa ya tsinda maka da wannan sai ka ji san abin ya rabu azrafa banka ga wani abin ya rabu ko ka hango waɗansu matsaloli wanda da kafin ka yi istikhara ba baka hango su to Allah ya zaba maka kishi sa kenan sai ka manta da shi amma ba wani mafarki da mutum zai kowa nuna masa wani fari ko baki ko bulu wannan ba gaskiya bane ba wa alaikum salam eh wurin gaba ɗaya ya kama da wuta eh. ku yi haƙuri lokaci ya haƙuri wannan ya ce ana gayyatar 'yan uwa musulmi zuwa kotu game da karar da aka kai mutanen tsaurayi a kan sinima za a haɗu gobe da misalin karfe 8 da rabi na safe za a haɗu a gidan sarkin dutse Ladi nuhu sunusi tsaurayi an fahimta ku san maganar suniman nan ta hamisu gurgu ya zo ya sake gyaggyara ta ga alama kamar yana so ya bude ta ne sun san dama mu ya kai kara kotu ya ambaci sunana da sunan asalar sharu da sauran waɗansu jama'ar unguwa cewa mu ne muka matsa aka rufe masa sinima da haka yana neman naira miliyan ta yi a wurin da wani abu ya kai mu kara kotu da waɗansu yan lauyoyi suke bin shari'a ya ɗauki wani kirista lauya da yake ba shi kariya to daga baya ba a ƙare wannan shari'ar ba a wannan kotun sai ya ɗauke ƙarar kuma sai je kai ƙara wata kotun daban amma a can sai ya kai ƙaran gwamnati bisa cewa an kwace masa lasisin ba tare da hujja ba ko an hana shi dai sinima ba tare da kwakwarar hujja ba to idan aka kara gwamnati ba wai gwamna ne zai zo kila gwamna ma bai sani lauya ne cikin lauyoyin gwamnati zai zo an sa shari'a an sa rana ɗaya biyu uku lauyan gwamnati bai je ba alkalin da yanke hukunci ya bashi gaskiya cewa eh yanzu tunda gwamnati bata zo ba ta da gaskiya dole ta bashi dama ta maida masa lasisin sai zo ya bude sinima aka buga wannan labari a jaridar gaskiya ta fi kwabo cewa ya kada gwamnati a kotu to shi lauyansa aikin kuɗi yake yi shi kuma hafizu gurbu jahili ne yana aikinsa na shirme da sauransu yana ganin wannan ƙara da ta kai ko nasarar da ya ci akan gwamnati shine kotu ta ce gwamnati ba ta da hujjar kwace masa lasisi tunda bata zo ta yi bayani ba inda ta zo ta yi bayani sai yanzu kotu tana shawartar gwamnati ta maida masa lasisin kaga gwamnati ko bata ba shi lasisin ba daga faɗin wannan sai zo ya fara gyaran sinima to muku abinda muke gani a nan gurin ko gwamnati ta ba da wani lasisin wannan sinima sai mun rushe ba wani maganar wai gwamnati ba ma za ta bayar ba amma kaddara ta bayar ba na tsammanin gwamnati za ta yi wannan wautar ba na tsammanin mai girma kwamishinan harkokin yada labarai da wasanni da al'adu zai wannan tunda sun san tsakiyar wurin zaman jama'a ne dama bai dace da sinima ba ko wani shakka kar ai jama'ar kun wasu je su rushe ta ana nan in dai za a bude sinima a wajen sai ta tashi daga aiki gara ma ya daina zuba kudin sai yana hasarar banza na fatan kun fahimta eh a a da ban san kotun ba ni na ban san kotun da za a je a zauna din ba amma dan aka zo nan din sai a hakuri a zo din sai a tafi amma rashin mutuncin da wannan mutumin yayi da rashin kirki da menene yazo ya sa kasa ya rashin mutunci yayi waye maganar a tsaya kuma ana ma wani maganar lallashi ko wani wazi ta riga ta kare da mutum nan na jin wazi da ya kamata to amma ya kalubalanci unguwa shi kadai waye shi ni na tabbatar cewa ba za a kyale wannan sirri abin na riga na imani da shi ko kuma za ku kyale ta ya kamata ma ya san wannan kar ma ya tsaya ya bata lokaci mu jama'ar unguwa ni unguwa biyu nake ci ni dan dorayi ne kuma ni dan gadan kai ne saboda haka mu jama'ar unguwa ba za mu taɓa yadda da wannan kare kowa ya zo ya mana kare ba za mu taɓa yadda da wannan kuma za mu ɗauki mataki a kai insha Allah yanzu kawai za a je kotu ne don bin umarnin gwamnati a game za ta yi amma Allah ya gwamnati ta yadda ta bashi wai zo bude ko shi zo ya karambani ya bude ha zai sha mamaki Allah ku Allah taimaka mana salamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi yana idan na ake hudu shirin da biyu ga watan al a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da a zo sai da suka zuwa shekara ta dubu biyu da daya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka goma sha idan ba a manta ba matashiyar magana da muka tsaya ta karshe a kanta a inda mai littafin ke kawo mana labarai na manya-manyan gumaka da suka shahara a cikin larabawa kama da wat da ya da ya da nasara da sauransu da kuma suhubal da sulata da uzza da manat da sauransu da karshe sai ce rajana ila siratihi sallallahu alaihi yanzu kai tsaye za mu koma zuwa ga sira ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bayan bayar da haske dangane da abinda wato ainihin larabawa suke ciki na jahiliya ta bautar gumaka da bayanin kala-kala na gumakan da suke bautawa matashiyar maganar yau bad'ul wahayi farkon wahayi menene farkon abin da ya fara sauka na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wane irin yanayi wahayin ya sauka kuma ma menene kalmar wahayi farko kafin mu shiga littafin abin da ake kira da alwahayu a cikin harshen larabci shine al-i'lamu fi khafa'in isar da wani sako ga mutum a boye Shi ne larabawa ke kira da suna wahayi an gane ku daidai da rada wahayi ce yayin da dukkan isarwa da mutum wani fako a ɓoye ba a bayyana ba ila ba wanda ya sani daga kai mai aiken sai ɗan aiken da ka aika sai wanda aka tura zuwa gare shi to wannan ana kiransa da suna wahayi a faɗin harshen larabci to amma a shari'a idan an ce wahayi abinda ake kira da wahayi a shari'ance shine al'ilamu ilamu bi isar da saƙo na shari'a sanar da wani dokoki na shari'a na cewa yi kaza bar kaza ta hanyar wasuɗa na mala'ika waɗansu sukan kawo cewa ta hanyar wasuɗa na mala'ika waɗansu kuma sukan kyale shi a haka isar da saƙo na cewa yi kaza bar kaza doka ne yin kaza doka ne kuma barin kaza irin wannan saƙon shi ne ake kira da suna wahayi ina ba kun fahimta da kyau to amma a cikin alkur'ani kalmar wahayi ta zo da ma'anoni alal aƙalli guda biyar ma'ana ta farko aiki zuwa ga annabi cikin annabawa a aiko mala'ika jibril dan ya sanar da shi wata doka Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa sulaiman wa atayna daud zakur kalmar auhaina tana nufin arsalna wato aike ke lalle mun yi aike lalle mun yi saƙo na musamman zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawan da suka zo bayansa da wane da wane da wane da wane da sauransu ma'ana ta biyu kalmar wahayi tana zuwa da ma'anar ilhama abinda ake nufi da ilhama wato ainihin sa maka ka ji zuciyarka na son ka aikata kaza ko ka bar kaza irin wannan ake nufi cikin faɗin Allah ta'ala wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أوحيت إلى الحواريين أن nayi ilhama. zuwa ga hawariyun mabiya annabi isa alaihi salam ilhamar da na yi musu cewa an aminu bi wa bi rasuli ku yi imani da ni ku yi imani da manzanni na qalu amanna wa shahad bi anna muslim irin sa ne kuma ake nufi da wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin duk wannan wahayi ne da ma'anar ilhama kimsawa mutum ya ji bari ya yi kaza Allah na kimsawa mutum irin wannan wato ainihin a cikin zuciyarsa ma'ana ta uku daga cikin ma'anonin wahayi ishara da hannu a madadin ka yi magana da harshe sai ka yi ishara da hannu mutum na tsaye ka yi masa haka da kake nufi zauna ko wanda yake zaune sai kai masa haka isara da hannu me duke nufi shafi irin wannan ana kira shi da suna wahayi ko kai wa yaro haka me kake nufi ya je sallah isara da hannu ma ana kiranta da suna wahayi Allah ce fa kharaja ila qaumihi min al-mihrab fa awha ilayhim an tabbihu bukratan wa ashiya ko kudin mutum ko kudin ko me kake rubuta wa abin da kake faɗa kake rubuta to fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiya me yake nufi da auha ilaihim sai ya musu isara ka ganin wurin auha wahayi kenan ma'anarsa me isara domin ubangiji ta'ala ya fassara wannan auha din a wani wuri lokacin da annabi zakariya alaihi salam yace rabbi ja'al li aya ya ubangiji samun aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramta ar-ramji ba shine isharar ba Aya alamar matar ka ta dauki juna biyu ka ji ba za ka iya yin magana ba da bakin ka sai dai ka ishara to wannan isharar ita ce auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ma'ana nau kenan ma'ana uku kenan ma'ana ta hudu daga cikin ma'anonin wahayi a cikin alkur'ani mai girma umarni ana kiran shi da suna wahayi idan an ce auha fulan ila fulan bi ma'ana amara Allah ce idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha cewa ubangiji ya yi mata umarni ba ya yi mata wahayi irin wanda cewa annabawa ba amara ha shine auhala ya amma rabbaka auhala wani guda nawa kenan ma'ana ta biyar daga cikin ma'anonin wahayi sai wahayi da ma'anar wasu wafi irin wanda ke shaidanin aljan ke jefawa a cikin zuciyar dan adam ko ke shaidanin mutum ke jefawa a cikin zuciyar dan adam dan uwarsa ga wani abu Allah ya ce yi amma shaitan yana so ya hana ka yi ya jefa ma wasu wasu dan me za ka yi ya sa maka shakka kalmar wahayi ce a cikin Qur'ani ba ta da ma'ana sama da wannan duk abin da aka faɗa ba